Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Litinin ɗinnan ya karɓi rahoto wakilin da ya tura zuwa Afirka ta Kudu domin lura da irin abubuwan da suka faru a ta afirka ta kudu da kuma bashi bayani cikakke kan yadda ya kamata a ɗauki mataki ahmad rufa'idi ya riga ya dawo ya tara bayanansa ya kuma mika shugaban sama muhammadu buhari a hali litinin ɗin shugaban ƙasan ya umarci a tabbatar da cewa an dawo da 'yan najeriya waɗanda suke sha'awar dawowa gida najeriya domin su ci gaba da harkokinsu to ko yaya mutane ke kallon waɗannan bayanan lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar kaduna a ranar litinin ɗin nan ta sa kafa ta yi watsi da karar da dan takarar gwamnatin jam'iyyar pdp isa ashiru ya shigar gabanta bisa rashin hujjoji gamsassu da su gamsar da kotun kawo yanzu wakilinmu da ya zagaya zuwa can ɗin ya labarta mana irin abubuwan da suka faru wanda za mu gani a cikin wannan shiri namu na turbar demokuraɗiyya kawo yanzu akwai gwamnoni da dama da basu su kafa majalisar zattarwa ta jihar ba wanda ake ta korafe-korafe a kai ciki har da gwamnan jihar oshun oyetola duk da yake waɗansu suna bashi uzuri akan cewa kwanan ya fito daga karkakin abin da ya shafi maganar a zaɓe da misali a iya cewa a zaɓen da aka yi na gwamna a wancan jihar wancan lokaci da kuma kotun da aka yanke hukunci kawo yanzu a kotun kolin najeriya baki ɗaya to ko me waɗannan gwamnoni ke jira har yanzu ba su kafa majalisar tarwa a jihohinsu ba lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi Ɗahiru Ahmad ne ke maka sallama a cikin shi na 155 na shekara ta tara Kafin jin dukkanin waɗannan bayanai, sai Aliyu Gora ya karanto mana labaran siyasar duniya. fadar shugaban kasa ta ce kwanaki ɗari sun yi kaɗan a gane kokarin gwamnatin shugaba muhammadu buhari musamman a sabon zangon mulkin sa na biyu mai magana da yawan shugaban kasa femi Adesina ya bayyana haka yayin da yake tattaunawa da gidan talabijin na inda ya ce babu yadda za a yi a fara awar gwamnati a cikin kwanaki ɗari saboda ta ci gaba ne daga inda ta tsaya Adesina ya ci gaba da cewa sabuwar gwamnati kadai ake aunawa da kwanaki ɗari na farko domin hata a kasar amurka da najeriya ta kwaikwayo tsarin bikin kwanaki ɗari na farko ba a auna gwamnatin ta zarce da kwanaki ɗari sai dai adeshina ya ce gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ci gaba da aiwatar da manufofin da na canji kamar yadda Da ta fara a wa'adin mulkin ta na farko yana mai bugun kirji da cewa idan ma za a auna gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ma'aunin kwanaki 100 to sun ciri tuta a bangarorin tattalin arziki da tsaro da kuma manyan ayyuka. Kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar Kaduna ta tabbatar da Nasir Ahmad Yan Rufai a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar yayin da yake gabatar da hukuncin mai shari'a Ibrahim Bako ya bayyana cewa Isa Ashir jam'iyyar PDP ya gabatar da hujjoji akan zargin da yake wa Nasir Yan Rufai yan jam'iyyar APC a karar da jam'iyyar APC da dan takarar da Isa Ashir suka shigar da sun ce an tafka makudi a zaben gwamnan jihar Kaduna da ya gudana ranar 9 ga watan Maris na shekara 2019 don haka kotu ta kwace kujerar daga hannun Nasiru El Rufa'i. Sai dai kotun ta ce jam'iyyar PDP da Isa Ashir ba su kawo kwararen hujjojin da ke nuna an tafka magudun ba don haka jam'iyyar APC da dan takarar da Nasiru El Rufa'i ne suka lashe zaben. Rahotanni na cewa gwamnonin Najeriya sun tafka cikin fargabar umarnin da gwamnatin tarayya ta bada cewa za a fara cire kudaden rancen da aka ba su tsakanin shekara 2015 zuwa 2017. Gwamnatin tarayya da ta rika gabzar lamunin kudade tana ba gwamnonin daga cikin kudaden Paris Club domin toshe toshe kafofin fatara da karancin kudaden da suka shiga a wancan lokacin inda har biyan albashi ya rika gagar da su ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta kididdige jimillar kudaden da gwamnatin tarayya ta narka wa jihohin cewa sun kai adadin naira biliyan 614 yayin da take bayani game da sabon tsarin yadda jihohin za su biya bashin ministar kuɗi Zainab Ahmed ta ce kowace jiha za ta biya naira biliyan 17.5 da rabi da gwamnatin tarayya ta tsara yadda za a fara karbar kudaden inda za ta kafa kwamitin da ya kunshi wasu daga cikin gwamnoni da jami'an babban bankin Najeriya da kuma jami'ai daga ma'aikatar kuɗi ta Najeriya jami'ar PDP ta ya buƙaci shugaba Muhammadu Buhari ya sauka daga kujerar mulki sakamakon wani bidiyo da ministan yaɗa labarai da al'adu la Muhammad ya yi inda ya roƙi 'yan Najeriya su yafe wa shugaba Muhammadu Buhari akan shahadar kammala makarantar sakandare. PDP ta yi ƙorafin cewa bidiyon daidai yake da amsa laifinsa da kuma wurin yunkuri na bada haƙuri da son zuciya ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gaza kare kansa a gaban kotun zaben shugaban kasa. Jami'ar PDP ta ce ba abu ne mai muhimmanci ba cewa ko an kirkiri bidiyon ne ko kuma ministan ya yi jawabin ne a shekara ta 2019 kamar yadda aka yi ikirari da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai a abuja sakataren jam'iyyar pdp na ƙasa kola ologbadinyan ya ce an baza bidiyon ne ga duniya domin ya taɓa zuciyar kotun zaben ta yadda za ta bi doka bayan an gabatar mata da kwararan hujjoji a gabanta ministan yada labarai da al'adu la muhammad ya roƙi 'yan najeriya su yafe wa shugaban muhammadu buhari sakamakon batar da takardun kammala makarantar sakandarensa da ya yi kotun sauraren zaben shugaban ƙasa za ta yanke hukunci a kan karar da jam'iyyar pdp da ɗan takarar ta atiku abubakar suka shigar idan dai ba a manta ba a ranar 21 ga watan agusta mai shari'a muhammad garba ya bayyana cewa za a sanar da dukkan bangarorin da abin ya shafa ranar da za a yanke hukunci kotun zaben dai bata sa ranar da za ta yanke hukuncin ba amma adin da doka ta tare da zai kare a ranar goma sha hudu ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a nasa bangaren lauyan hukumar zaɓe ta kasa yunus ustaz usman ya ce hukumar ta gudanar da zaben ranar ashirin da uku ga watan fabrairu daidai da dokar zaɓe don haka masu karar ba za su iya sauya hakan ba lauyan shugaba muhammadu buhari wale olani fekun ya buƙaci kotun ta yi watsi da karar saboda rashin hujja inda ya ce sashe na ɗari talatin da ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya bai buƙaci a sa shahadar cin zaɓe a cikin takardun ba sai dai lauyan jam'iyyar pdp da atiku abubakar lebi zuka ya bukaci kotun ta sani cewa sashen 138 da ɗaya cikin bakan da dokar zaɓe ya ce duk ɗan takarar da ya gabatar da bayanin karya za a soke takararsa. sanar da sauka dan mutanen gora mai saurari barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa da kai shugaban kasa muhammadu buhari a ranar litinin nan ya karbi rahoto daga manzo da ya tura na musamman a zuwa ƙasar afirka ta kudu domin ya lamarta masa ya kuma ba shi abubuwan da suka faru a can ɗin idan za a iya tunawa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tura manzo ne ahmad rufa'i domin ya wakilci najeriya kuma ya tattara bayanai baki ɗaya kan irin abubuwan da halin da 'yan najeriya ke ciki da kuma idan da yasa ake kin jinin 'yan najeriya a can ɗin a yanzu haka dai ahmad Rufa'i ya riga ya dawo ya kuma mika shugaban ƙasa muhammadu buhari rahotonsa kuma shugaban ƙasan ya ba da umarnin cewa lallai ne a dawo da 'yan najeriya daga ƙasashen afirka ba tare da ɓata lokaci ba wanda suke son dawowa amma ya ba da wannan sharadi na ganin cewa kila akwai wanda suke kallon cewa waɗanda wannan abun ba su shafe su ba su ci gaba da zama afirka ta kudu amma wanda suke son dawowa to a tabbatar da cewa an dawo da su najeriya baki daya idan za a iya tunawa tun a wancan mako ne dai ake bukatar 'yan najeriya waɗanda suke son dawowa najeriya domin su dawo amma hakan bai yiwu ba to yanzu haka dai shugaban ƙasar arlitin ɗan nan ya ba da wannan dama a cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yatsa labarai femi adesina ya fita a ranar litinin ɗin nan to koma dai wani hali ake ciki lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi a wancan mako ne da ya gabata an ji a ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey ya mage cewa har yanzu ba a kai ga matsayin da za a yanke hudar jakadanci tsakanin najeriya da ƙasar afirka ta kudu ba amma duk matakan da ake bukata ana ci gaba da ɗauka don ganin cewa abubuwa sun daidaita baki ɗaya akan haka ne muka tuntuɓi wani masani kan harkokin diplomasiya da kuma harkar tsakanin najeriya da sauran ƙasashen duniya kuma mai nazari ne kan al'amuran suka shafi siyasa ta duniya baki da malam harun muhammad ya yi ƙarin haske akan matakan da najeriya take ɗauka da kuma yadda yake kallon cewa alaƙar najeriya da ƙasar afirka ta kudu za ta ci gaba da kankama kamata ya yi a shirya taro na musamman a can afirka ta kudu haɗin kan ofishin jakadancin najeriya da ke can ƙasan ya zama ma'aikatan harkokin waje ta shigo national orientation agency shigo da shauran hukumomi da yake suke da haƙƙi wajen tarbiyyantar da 'yan Najeriya wajen nuna musu abubuwan da ya kamata. A kira 'yan Najeriya a yadda cewa mu ma muna da matsala ba a yi ta rufa rufa ba. Kowa ya san halin ɗan Najeriya ba boye yake ba. Duk duniya ana kuka da ba kasa ba ba samu ba. To malam wa za su iya cewa irin laifukan da 'yan Najeriya suke musu ne ya jawo suke ma 'yan Najeriya irin wannan ababe haka. Ai wannan ba za a ce saboda wannan ba ne. dama akwai cikakkiya suna da kulli a kanmu ai ba wani dalili ba wata tsari ba wani al'ada da ya ce dan an maka laifi da ka kisa ai ba ce ka yi hukunci da kanka ba in haka ne yi amfanin ba kamata yi a ce idan har akwai matsala to su gwamnatin afirka ta kudu su tuntubi ofis ɗin jakadanci da koka su kuma ofis ɗin jakadanci su dawo gida su kawo kuka minista da gwamnati ɗauki matakin da ya kamata haka ake yin wannan matsala ba a rika bin mutane ana bigewa kamar turku ba a matsayinka na masani kan harkokin diplomasiya 'yan najeriya sun so su ɗauki mataki akan irin abubuwan da ke faruwa da 'yan uwansu da ke zaune a can afirka ta kudu an ga irin rawan da jami'an tsaron najeriya suka ɗauka gurin dakile masu irin waɗannan ababen har sun ma an kama ɗarukan mutane da suka yi yunkurin su zo su dukiyoyin mutanen afirka ta kudu ko wani abu makamancin haka amma su har zuwa yanzu ana ganin wa'annan abubuwan suna faruwa ba a ganin matakai da jami'an tsaron suke ɗauka ba za su iya cewa me wannan yake alamtawa ne. Eh Eh to dama tabbas ai shi daga bayani ne ina kokari ne ce akwai sakaci ta bangaren gwamnatin amma bai zama dalili ba dan ana mana a can a kyara mutane su abin da suka ga dama idan suka lalata wannan dukiyan kada a manta akwai zancen biyan diya mu ma za mu iya cewa a biya mu ko kuma idan muka bazata musu mu ma za mu biya to kaga kada kai ga haka mu mu buƙaci a biya mu me amfanin kungiyar tarayyan ƙasashen Afirka me amfanin majalisar Sudan mu je ta nan a warware akwai kuma bilateral relation Najeriya da Afirka ta Kudu mu zauna mu bayyana komai me yasa aka yi kaza tunda an yi kaza muna so a yi mana kaza a matsayin biya amma a kyale 'yan Najeriya je bana ai biyu ba ta gyara. Idan irin wannan abin ya ci gaba da faruwa kamar yadda 'yan Najeriya suke gani irin wa'annan abubuwa suna faruwa a can Afirka ta kudu. Akwai wani mataki da ya kamata a ce an ɗauka a Afirkance ma'ana abin da ya shafi hulɗa na jakadanci idan za a yanke shi yaya za a yi. Eh to ai kusan an fara ɗaukan mataki tunda yanzu zancen da ake yi duk kasashen sun kira jakadunsu najeriya ta kira nata ita ma afirka ta gudu ta kira nata to ka gani kuma kowace ƙasa tana gargaɗin 'yan ƙasanta to ga wannan yana nan malam el harun muhammad kenan wani masani kan harkokin diflomasiyyar duniya ke tuba lokacin bakinsa tare da bada fashin baki akan alakar da ke tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Afirka ta Kudu a diplomasiyance da kuma alakar da ke tsakanin tattalin arzikin ƙasa wanda yake kallon cakila akwai sauran abubuwan da ya kamata a duba ba wa'annan ba baki ɗaya. Batun da ya shafi magana har yanzu ta Afirka ta Kudu da irin yadda ake kallon cewa matasa na iya ci gaba da samun matsala a wajen baki ɗaya. mun tuntubi comrade yusuf amoki akan wannan batu da yake kallon cewa makomar matasa a halin yanzu musamman waɗanda suka je neman abin kansu ko kuma karatu a can afirka ta kudu da yadda yake kallon abin baki daya eh to a matsayina na dan najeriya da kuma dan afirka wannan wani abu ne wanda muka yi allah wadai da shi wanda abu ne wanda bai kamata ba idan duba ga su kansu south african in ka dubi ainihin tarihinsu da kuma irin rawar da muka taka a matsayinmu na 'yan najeriya a wajen kwato su daga hannun turawa ba ma 'yan najeriya kadai ba 'yan afirka ga ke ɗaya rawar da suka taka wani abu ne wanda bai kamata a ce sakamakon da za su biya mu da shi ba kenan to wannan abu gaskiya abin damuwa ne sosai wanda ba mu ji sa ba amma dai mun ji daɗi da yake gwamnatin muhammadu buhari sun hubbasa sun shiga maganar da ah, muna sa ran allah yadda za a samu ah, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ta yanda suka hubasa suka shiga wannan lamarin amma wasu su cewa duk da ke fada shugaban kasa muhammadu buhari ta tsohon bakin ta kan wannan abin da ke faruwa amma duk da hakan ana ganin kamar babu abin da ya sauya mutanen nan sai kara ɗaukar mataki suke kan 'yan najeriya ko ko ce baki mazauna afirka ta kudu ba ku ganin cewa hulɗan hulɗan eh, jakadanci a iya cewa babu shi tsakanin najeriya da afirka ta kudu da kuma sauran ƙasashe eh to ni kam a tunanina shi jakadan najeriya ga south africa wata ambasada kenan to maganan gaskiya akwai gazawa a tattare da shi wani irin gazawa yawa saboda wannan abin an kai wajen sati ɗaya ana yi kannan ma aka san ana wannan abin sabida ni na imanin cewar inda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya samu labarin wannan abin da ke faruwa a lokacin da yake faruwa to da an ɗauki mataki da ba zai sa har abin ya kai ga inda aka kai ba to rashin ƙwarewa na aiki shi ya sa har jakadan najeriya da na south africa ba zai, bai kai wannan labarin ga kunnen shugaban ƙasa da kuma gwamnatin najeriya a kan lokaci da ya kamata a ɗauki mataki ba shi ya yasa ga abin har ya yi muni to muna zargin gwamnatin south africa da hannu cikin wannan abin da ya faru saboda in za ka iya tunawa akwai bidiyon da ke ta yawo a yanar gizo-gizo wanda Uh, deputy ministan uh, police affairs ya fito yake ainihin justifying abin da ya faru a kan cewar 'yan najeriya suna ɗaukan masa ayyukansu ayyukan da ya kamata a ce 'yan ƙasa suke yi 'yan najeriya an suka zo su suke hatta za ga aski ko gyaran kumba ko wani abin nan hakan nan za a ga 'yan najeriya suke yi to idan babu rami me ya kawo maganin rami sai muke ganin cewar lallai a gwamnatin south africa tana da masaniya akan abin da ke faruwa kuma ita ce ta mara masa baya amma to a moke wa za su cewa to me yasa kuma ba za ku kalli irin munanan ɗabi'un da ake cewa yan najeriya suna yi a can afirka ta kudu ba eh to kowace ƙasa tana da doka da oda ni ban ce ma yan najeriya wayansu daga cikinsu ba gurɓatattu ne ba kamar yadda yan south africa su ma suke waɗansu su suna da halaye masu kyau wayansu kuma halayensu ko kare baya ce. mun yadda cewar akwai 'yan najeriya waɗanda suke ayyuka waɗanda munanan ayyuka a can amma abin da muke emfasi a kai shine shin babu doka ne da oda a wannan ƙasar shin su 'yan ƙasa south africa a matsayinta ta ƙasa ba ta da hukuma da take ainihin ganin cewar mutane waɗanda suke ayyuka waɗanda ba su dace ba sun ainihin doka da oda idan aka kama mutum ya yi wani laifi wanda bai dace ba sai a hukunta shi bisa ga doka da oda amma idan aka bawa 'yan gari akan cewa su za su ɗau doka a hannu to za ka ga da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba duka haɗa su aiki kuma za ka tsinci lokuta da za ka ga 'yan sandan south africa suna je suna gani ake wannan munanan ayyukan so shi yasa muke zargin su kuma mu ba mu ce 'yan najeriya ba su wa'yansu ayyukan da babu kyau ba comrade yusuf amoke kenan ke duba tun da shafi magana harkar matasa da kuma irin abubuwan da ke kallon cewa suna faruwa tsakanin afirka ta kudu da kuma najeriya wanda ke kallon cewa idan an kai zuciya ne to abubuwa za su kankama nan ba da jimawa ba malam bashir dan musa mai nazari ne kan harkokin da suka shafi demokradiyya da kuma ci gaban al'umma ya ce babu wani abu da za a samu idan ba a sanya wanda ake kira 'yan siyasa a cikin sha'anin gwamnati ba domin su ne suka san mahimmancin mutanen da ake bukata a kodawan lokaci ya ce kuma kuskure ne wani shugaban kasa ko gwamna ko kuma cewa mai mika masa wani mukami na siyasa sannan a tambaye shi ce shi ba dan siyasa bane ya ce wannan munan kuskure ne baki daya kuma ba za a kai ga abin da ake bukata ba idan aka ci gaba da haka ya ce shugabanni suna mika wakilci ne domin mutanen su rage radadi baki daya wato mu kokari maga mu rike wannan canji ta hanyar biyan bashi wato su makaraban gwamnati eh, tun daga shugaban kasa zuwa makaraban shi tun daga gwamnoni har makaraban su su biya bashi na al'umma wato su yi aikin ofis da ya dace kuma su koma su rike al'umma wajen raya siyasan nan a inda suka fito to shine shine shine makasudin wannan tsarin da muka kirkiro shi aiki yanda ya dace kuma su rike al'umma su rike al'umma amma akwai zargi da ake wa mafi akasari waɗanda suke rike da madafin iko a wannan gwamnatin ta APC daga sama har ƙasa na'am na cewa mafi akasarin su waɗanda aka baiwa waɗanda aka baiwa amanan ofisoshi na'am da dama daga cikin 'yan najeriya ko 'yan siyasa idan suka je gurin ka ji suna ce musu su ba 'yan siyasa ba ne to idan wa'annan kalami kana ganin me ke kawo su ne to idan har an samu haka idan haka ta samu to kuskure ne babba because ko da famsec ko director na ma'aikata ya kalle ka ya ce shi ba ɗan siyasa bane ba to ya yi kuskure domin gwamnatin da yake aiki tsarin da suke aiwatarwa da aikace kan da ake tsarautar na siyasa ne saboda haka shi wanda aka ba mukami a siyasanci ko a jiha ko a tarayya ya ce shi ba dan siyasa bane idan an samu masu odin haka to kuskure ne idan kuma suna ganin isa ce suke nuna ga al'umma ko wani abin gato ba al'umma suke nuna ma isa ba ko cin mutunci a'a wanda suka ba su mukaman su suke wulakantawa domin duk wanda ba su mukamin ai shi dan siyasa ne ta za ta kai shi wannan wuri to da ba daidai bane ba mutum a bashi mukami ko wani iri ne kuma ko ina ya zauna ko da ina yake ya kalli kanshi ce shi ba dan siyasa bane kuskure ne ba irin wa'annan abubuwan na faruwa da yawa a cikin jam'iyyar APC daga tarayya har zuwa joyi mafi akasari wa'anda aka baiwa mukamai idan 'yan siyasa suka je gurin zakar suna ce masa su ba 'yan siyasa ba ana ganin cewa rashin sanin muhimmancin ofishoshin da aka ba su ne sai sa suke irin irin waɗannan ababe ko ku dai me ke jan suke irin me ke menene dalilin da yasa suke to idan idan idan haka ta faru na gaya maka to na farko dai waɗanda ake wa mukamin ba su saba mu'amala da mutane ba domin bai yiwa a baka mukamin siyasa kace kai ba dan siyasa bane ba ko dai bai samu mu'amala da mutane ba ko kuma dai an samu matsala to shi yasa muka ce wannan tsarin namu ya zama wajibi ga shugaban kasa da gwamnoni cewa su rika tura makarrabansu shi shugaban kasa ya tura makarrabansu daya a wata uku su koma jihohin da suka fito su mitin da mutane da gwamnatin jihohi da al'umma gaba daya ai mu'amala yadda za a fahimci juna yadda za a san yadda a taimaki juna yadda mutum ba sai ya tashi misali daga katsina ba kuka ne je abuja neman ministan shi ka gani su kuma gwamnoni su yi kokari su ga cewa makarraban su su daga tura su lakal gamin su duk so daya a wata daya su rika mutum da hakimai da magaddai da shugabannin addinai da shugabannin kungiyoyi da al'umma shugabannin al'umma gaba daya domin me domin a kauce mu wannan abun na cewa wai wanda ba dan siyasa bane ba su su je ga al'ummai maimakon ma sai al'umma ta je gare su a'a a yi tsarin da za su je ga al'umma su kansu makarraban ba sai a rika bin su ba shine magana wasu su iya cewa anya kamar yadda masu iya magana kan ce ne wai in bera da sata da dawa ma na da waranta ko za su iya cewa anya ba laifin shugabannin da suka ba su wa'annan mukamin ba ne sakamakon sun san mutanen da za su jawo musu alƙawari suka je suke irin wa'annan mutanen sai za su suka suka ɗauko irin wa'annan mutanen da suke ce musu su ba 'yan siyasa ba ne to zan baka misali guda biyu na farko dai ni shugaban kasa a ido na ya haɗe ma sarkin zazzau da ya kai ziyara zaria ba na ɗewa ba da aka ba shi kyauta horon doki ya haɗe ma mutane ya ce ya ji daɗin abin da kaduna ta mashi da kano saboda haka shi ma yanzu ya ba kaduna makamai na misoshi guda biyu ya ce da finance environment ya kalli sarkin zazzai ya ce saboda haka i have paid you back ya ce na biya shi kuma ya ka gaskiya kenan saboda haka ku wayar da aka nuna makaman aiki ya zama gare ku ku tsaya ku aikin office ɗinku kuma ku dawo ku rike mutanen kaduna shi ne shugaban ƙasa ke nihi kuma na misali na biyu ni ga naune na sha ganin inda gwamnan mu na katsina a hurbar amir bello masari yake cewa makarban shi ke cewa ku rika komawa gida kuna gaisa da al'ummar ku ba zai sai kun kashe musu kuɗi kullum ba yana gaya musu ku rika komawa gida kuna gaisa da al'ummar ku kuna sana da suke ciki ba dole sai kun rika ba da kuɗi ba in kuna zuwa kullun yau da kullun yau da gobe sai Allah malam bashir dan musa kenan mai nazari kan harkokin da suka shafi demokradiya shi ma yake lokacin lokacin bakinsa akan batun da shafi shugabanci da kuma wanda ake shugabanta a halin yanzu wanda ya ce lalle ne sai an yi wa kazumuncin da ke tsakani akan batun da ya shafi kotun sauran kararrakin zaɓe da ke kaduna wadda dan takarar gwamna nuwar jam'iyyar pdp isa muhammad ashiru shigar gaban kotu na cewa yana kalubalantar nasarar da man nasu amadar rufa iya samu bisa waɗansu abubuwa da aka tafka a lokacin zaben to a litinin dinnan kotun ta sa kafa ta yi watsi da karar da shi dan takarar gwamna jam'iyyar pdp shigar yayin ta ce gwamnan jihar kaduna man nasu ahmad shi shine halartaccen gwamna a halin yanzu bisa waɗansu rashin hujjoji da bangaren jam'iyyar pdp ya kasa gabatarwa A kan haka ne muka tattauna tare da wakilinmu muhammad idris wanda ya tattaki zuwa kotun da kuma gane wa idan sai da abubuwan suka faru ga abin da yake cewa tsakaninsa da wakilinmu kuma bangi da bangi a gaye. To zaman kotu dai kamar da ka sani da aka zo yau ne aka yanke hukunci kuma kusan alkali Ibrahim Bako a karkashin jagoranci sauran alkalai guda biyu jude obiora da kuma adamu usman ya yi kusan awa biyu yana zano abubuwan da ya wakana tun zaman kotun tun farko kenan tun farko da ta zauna to shi ne aka ɗauki dogon lokaci aka kusan awa biyu to kuma ya yi bayani cewa ɗaya daga cikin wanda ya ƙara a isa ashiru kudan ne da jam'iyyar pdp to kuma ya ce a cikin shaidun ba su ba da ƙwararren hujjoji ba kuma wurin ma sanya hannun nasu akwai wasu suna da suka sa da akan ce wai da ko sunan yanka irin sunan wani suna da zaka fito da wasu kalmomi initials to ya ma nemi a bayanin wannan bai gamsu da wannan ba to waɗannan rashin hujjoji gamsassu yasa yi watsi da wannan wannan shari'a to ya su tunda an yi watsi da wannan shari'a daga bangaren su yan hamayya wato yayan jam'iyyar PDP kenan ya ta kasance musu kenan ta kasance musu cewa kamar shugaban jam'iyyar PDP mun hira da shi ya ce za su yi shawara su ɗauki matakin da suka gaya dace nan gaba kaɗan ba su gaya mun ce za su kai ƙara ɗau ƙara ne ya ce a'a wannan ba zai gaya mana ba sai in sun gama yanke hukuncin tunanin abin da za su yi za su gaya mana kowane mataki za su ɗauka. su kuma 'ya'yan jam'iyyar apc duk da ke suna su suka yi nasara a wannan kotun ya ga irin annashuwa da suke ciki a yau. akwai annashuwa tun da dama su su ne ke kan kujera misali sun ga kuma kujerar na an ce su ne a kai kamar misali uba sani mun yi an hira da shi ya yi mu Allah godiya kuma ya nuna cewa eh ai dama amma su suka ci gwamnati jama'a kaduna sun gamsu da shi ainihin gwamna da ayyukan alheri da ke shi ya sa ma suka zaɓe shi kuma wannan kotu da ta yanke wannan hukunci cewa shi ne har yanzu hankalin ya kwanta. mai girma gwamna malam nasir ahmed rufai ya zo kotun ne. bai zo kotun ba amma ya samu wakilcin sakataren gwamnati balarabe zaria da kuma ainihin shi ubasani wanda yake sanata ne mai wakiltan kaduna tsakiya da kuma ainihin mai ba gwamna shawara kan harkokin ah, siyasa ah, ben um, kure waɗannan su ne sai kuma daga baya wannan ya shigo amma bai shigo kotun ba tsamani ya shigo kotun samuel aruwan ya dai zuwa ƙasar na gan shi a nan ya amma ban sani ko ya shiga kotun ko bai shiga ba sai sauran waɗansu jigajigan jam'iyyar apc da na pdp har da shugaban jam'iyyar apc ma uh, jakada wani ya komodo jakada da shi ma na gan shi da sauran jama'a kuma su ma pdp waɗansu jama'an sun zo sai dai shi isa ashiru baya kotun daga bayan daga bayan fage mun je 'ya'yan jam'iyyar pdp suna cewa an sai alƙalin ne ko kuma kun ji irin wa'annan a to ai dama kuma ban ji wani ihu ba amma dai bisa wasu da muke ta magana da su haka sun faɗa haka din amma ban ji wani ihu ba domin yadda aka yi kotun shine kusan ko ni da nazo din nan yau na isa kotun nan tara saura yan mintoci kaɗan amma aka ce a rufe tun daga bakin gida kana kuma waɗannan kasa akwai kotunan majisai majisai a wurin hmm. to yau duk gaba ɗayan hana su shari'a sun ma ce babu shara'a yau saboda kar duk wanda zai zo a san cewa ya zo kotun sauraron ƙaran zaben gwamna ne kuma sai daga baya aka bar muka shiga amma amma yajin wurin daga sannan bayan ya wuce ko saura awa ɗaya ne da rabi a yankin kunci aka ban na shiga cikin kotu to ko a ko wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc da kaji daga bakin su ya suka ga yanda shari'a ta kasance eh ban yi hira da su amma dai abin da suka nuna mai irin hirin da muke haka da muka je masallaci muka da sauran sun nuna sun gamsu da wannan abu kuma wai ai da ma suke da nasara misali kuma suna godiya ga Allah da yake ba wannan kotu ta tabbatar musu da abin da dama hukumar zaɓe ta gaya musu sannan na manta an gaya ma lauyan apc eh, hukumar zaɓe aliyu umar na hira da shi ya ce min to ai su sun gode allah cewa tunda sun yi aiki kuma ji aikin nan ba a jirkita shi ba ba a ce wai ba su abin da suka yi ba daidai ba ne shi alhamdulillah muhammad idris kenan wakilin liberty wanda ya tattaki zuwa kotun sauran kararrakin zaɓe a jihar kaduna wanda kotun ta ce gwamnan jihar kaduna man nasu alfa'i shine halastaccen a gwamna a halin yanzu bisa rashin hujjoji da dan takarar gwamnan jam'iyyar pdp ya kasa gabatarwa a gabanta wanda suka tattauna tare da babangida bangis a gayi bayan dawowarsa daga kotun sai wasiƙun masu kallo tare da saurare baban gida su aga gare ka najeriya ta yi waje kadanta na afirka ta kudu da kabir bala kiranye sa'annan kuma ta janye daga taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a cape town a ranar laraba 4 ga watan satumba wani majiya na shugaban kasa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai najeriya nan cewa najeriya ta kuma buƙaci a biya ta cikakken diya akan rayukan 'yan najeriya da dukiyoyinsu da suka hallaka a harin afirka ta kudu kan hakan ne 'yan Najeriya suka shigo suka bayyana ra'ayikansu mabambanta a shafin mu na sada zumunta. Abdulrahman Muhammad Cewai Allah ya kyauta, Musa Kabiru shi kuma Cewai Allah ya ƙara kiyayewa. Garba Sani shi kuma Cewai ya yi kyau. Ismail Waye Ibrahim Cewai hakan ma ya yi kyau amma a ce an kashe mutane kuma suna karuwa da mu kai hakan akwai sakaci Allah ya tabbatar da alkhairi. Salih Hassan Tu Cewai shi ba Allah ya kyauta. Ahmad Muhammad Cewai Allah ya kawo mana zaman zaman lafiya Hassan Abdullahi Aliyu shi ma ya hau kare masu cewa Allah zauna da mu lahiya. Alhaji Kabiru Highlander shi ma cewa ya tabbas Baba Buhari ya ji zafin wannan abin da ke faruwa a Afirka ta Kudu da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya kasar mu baki daya. Ilawu Saya da fatan na faɗi wannan suna naka daidai cewa wannan matakin ya yi mana daidai. Faruk Umar ɗan mama cewa gaskiya hakan ya yi daidai kuma muna goyon bayan hakan da wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka. Muhammad Taylor shi ma ya hau kare masu cewa wannan matakin ya yi min daidai domin abin da South Africa ta yi ma Najeriya ba su kyauta ba Allah ya tsare mana sauran 'yan uwa da suke can. Anas Yahuza Mutallib cewa Allah ya kyauta Musa Abdulsalam cewa Allah ya ƙara kare mu baki ɗaya. Babaje A ba samu naka cewa wannan mataki da aka ɗauka ya yi daidai daga Babajo ba bawa samu naka Najeriya. Abdul Ibn Suleiman cewa Allah ya kyauta in an ce ta sha rana ma'ana duk ɗaya matakin da najeriya ta fi ƙarfi a mata a wannan barazana banda lalacewa wasu daga manyanta kai allah ya wadaran na kai lalace ra'ayin abdulmalik suleiman unguwar rogo jos muktar umar sagau cewa a gaskiya duk ɗan ƙasa mai kishi ba za su zuba ido su ga abin da ke faruwa a afirka ta kudu ba sa'annan kuma yunkuri da wasu 'yan ƙasa suka fara na rushe wuraren kasuwancin mutanen afirka ta kudu a nan shiyan mu ba su kyauta ba hassan rufa'i cewa Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin al'amuran nan a ra'ayin Hassan Baban Faruk angon ɗan Musa a Jos, Najeriya. Muhammad G. mai rariya cewa gara da Najeriya ta ɗauki mataki akan Afirka ta gudu. Awal mai siminti samu naka cewa hakan ake so Baba Buhari a dinga kishin 'yan Najeriya. Usman habakar shi kuma cewa yayi sunana Usman habakar Big Seven sadaunan Zinariya daga Jos. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakim. Wannan da me yayi kama wai a ce ku ba ba kwa son baki a ƙasar ku duk da irin ɗimbin dukiya da kuka jibge a ƙasar mu masu kallon mu da sauraron mu ku ta aiko da sakonnin ku a wannan shafi namu na Facebook Turbar Demokradiyya Liberty TV yayin aiko da sako a faɗa suna da cikakken adireshi a aiko da takaitattun sakonni wanda za mu karanta ba masu karanta mu ba a kuma kaucewa barin zance muna marhaba da sanar da masu kallon mu da sauraron mu sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka shuɗe waɗanda ba ku samu daman gani ba kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta wasiƙun masu kallo tare da saurari kenan baban gida bangis aga ya gama a karantowa masu kallon mu tare da saurari mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shine turbar demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku kan irabuwan da ke faruwa a siyasance a jihohin ku ƙananan hukumomin ku gauran ku kuke kallon wannan shine turbar demokradiya za ku iya kasancewa tare da mu ne a cikin wannan shiri a shafinmu na facebook za kuma ku iya kallon shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin youtube suna da mun jibge a gare ku da haka zan ja labulan wannan shiri a yau a madadin wanda suka taimaka wannan shiri na turbar ya zo ƙarshe ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake hada mu